mu amsa wasu ma amsoshin da za su sami su a gaba ah, faɗar cewa an ce yin alhari ba rai ba ne yake yi saboda rai kullum yana umarni da sabo to na ga sotin mulk allah ya ce ya halarci mutuwa da rai don ya gwada wanda zai yi aikin alhari ina neman ƙarin sani da bayani haka ne ubangiji ya faɗa a cikin ah, suratul mulk ya ce Allah ne halakar mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala shine halicci uh, mutuwa da rayuwa don ya jarrabe ku ya ga a cikin ku wane ne uh, ya fi uh, kyakkyawan aiki kuma malamai suka ce ahsanul amal shine akhlasuhu wa aswabuhu shine aikin da aka yi shi saboda Allah subhanahu wa ta'ala sansa kuma shine wanda ya fi dacewa da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan haka ne amma kamar yadda malam ya faɗa shirya ga baki daga wajen ubangiji subhanahu wata ke. kuma wanda littafi na suluki ne wanda ke karantar da mu'amala tsakanin bawa da ubangijinsa da kuma tarbiyya da ladabi a cikin alaka tsakanin bawa da ubangijinsa idan ka sa barwatsi da na ba da misali ka sa yaro ne da mahaifinsa idan ya yi laifi yana son afuwa da gafara to abin da ya fi masa sauki shine ya miƙa wuya ya yadda cewa laifi shi ya daina kawo wasu uzure-uzure da ake cewa excuses idan mutum ya saba wa Allah ya nuna wa Allah ya ce wa Allah ai Allah kai ka sani to wannan ba tuba yake nema ba wannan muhasaba yake amma in ya karbi laifi sai ya samu gafar ubangiji subhanahu wataala to haka idan ka je ka aiki kuma kai ka san aikin nan da kake da kai bai ma kai ka danka shi ga ubangiji wata ta'ala ba saboda yadda Allah ya ce girman Allah da ɗaukakarsa da sa ta wuce a ce wannan aikin ya zama shi ka kai ya karba to hanyar samun sa ka nuna masa cewa wannan aikin nan da kai ma ka yadda cewa sa ta shi yake yake zuwa ga wannan aiki kuma shi zai saka maka kai kuma Allah subhanahu wataala yana faɗa cikin Qur'ani ah, walaula fadlullahi alaikum ma zaka minkum min ahadin abada ba dan falalar Allah da ya muku ba da ɗaya daga cikin kowa ɗaya daga cikin ku ba zai zartaka ba kuma ya kawo ayoyi kamar ah, walari hababa ilaikum al-imana wa zayyanahu fi qulubikum shine ya sanya imani ya soyanta muku imani a cikin zuciyarku kuma ya kawata shi shi yasa kuke son imani kuma ya sa ku ya kawata shi a zukatan ku wa karraha alaikum al wal fusuq wal isyan ya sa kuke kin kafirci da fasikanci da saban Allah kuma kamar yadda eh, ake cewa ne alhamdulillah alladhi hadana li hada wa ma kunna nahtadiya laula an hadana Allah mun gode wa Allah wanda ya shirye mu zuwa wannan wanda kuma ba mu kasance masu shiriwa zuwa gare shi ba ba dan Allah ya shirye mu saka akwai ayoyin qur'ani da yawa da suka nuna cewa dukkanin aikin alkhairi idan ka ka dangana shi ga ubangiji subhanahu wataala ka gode masa dan ba dan ya shirye ka zuwa gare shi ba da ba kai ka ba idan kuwa kamar yadda karatu karatun baya ya gabata idan kuwa ka ɗauka daga wajen yake kai ne kai to za ka iya rashin sa'a ka je baka same shi ba a lahira wajen ubangiji subhanahu wataala sannan wata tambaya nan Allah zai gafartawa alkaba'ir ya kawo manya-manyan ah, misalai gaskiya ne ah, ubangiji subhanahu wata'ala kamar yadda muka faɗa a cikin suratul zamar ah, qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a ubangiji subhanahu wata'ala yana wa dukkanin zunubi kuma ya ce kada a ebe kauna daga um, rahamar ubangiji um, um, subhanahu wa ta'ala saboda wannan mutum kada ya ce dan ya aikata babban zunubi Allah ba zai gafarta masa ba Allah yana gafarta komai idan an cika shirdan tuba an yi tuba ta na nasu to wani ce ka ce ta rasu ba kwa jituwa me hukuncinka a wajen ubangiji kuma ya za ka yi wajen neman gafara to hakika uh, rashin rabuwa lafiya da mahaifi ko mahaifiya ba karamar ba bala'i ba ne ga ga dan adam saboda kamar yadda muka faɗa yadda ubangiji subhanahu wataala da manzansa sallallahu alaihi wasallam suka maimaita musamman mahaifiya babu wani mutum babu wani dan adam bayan bin umarnin Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani dan adam da yake da haƙi a kanka wanda ya wuce mahaifiyarka saboda haka yana da kyau kwarai da gaske dukkanin mutum ya kokari a cikin rayuwarsa ya rabu da mahaifinsa lafiya to idan kuma Allah ya kaddara ba a rabu lafiya ba ta tafi ci ba abin da ya rage kuma sai istighfari sai aikin alkhairi a yi ce mata addu'a a yi ta sadaka da aikin alkhairi ana roƙon Allah ya kai ladan kabarinta ya kai ladan wajenta a yi ƙoƙari abubuwan da suke da aka ɓata mata wanda za su gyaru ko bayan gidanta ne a gyara Um, kada a ce don ba ta nan ba za a yi ba kuma Allah ya gafarta mana gaba daya Allah ya ya sa mu rabu da mahaifin mu lafiya Allah ya gafarta mu gaba ta Allah kuma ya ya yafi to sai karshe hukuncin wanda yake zargin matarsa tana zina na farko zargin kowane mutum ba ba ka ba da zina haramun inda ba ka gani da idan ka ba Sunan sunansa gazafi kuma eh, ko a ah, ko ganin matar ka kai tana zina sai a gida ani ba ka da ikon kake kana faɗa ka ce mace masanaciya sai ka je ka dafa qur'ani ka sai sau hudu da Allah cewa wallahi tallahi billahi da jira da kaga ta tana kuma na biyar idan ƙarya kake mata Allah ya la'ance ka ita kuma eh, ta mai da rantsuwa sai a raba aure kuma an aka yin aka wannan li'ani ba za a ce ta yi zina ba za a raba amma ba za a ce ta zina ba da ta mayar da ta mayar da rantsuwa saboda haka haɗari ga mutum ga ma'aurata mutum ya zauna yana zargin matarsa ko tana zargin mijinta da zina a abin da ba da ba kuma ba ma matar ka ba kowane ne wannan irin wannan zargin haramun ne kuma zato mara kyau kuma yadda Allah ke cewa ijtaribu kathira min adh-dhanni inna a adh-dhanni ithm wani sanci da yawa da cikin zato saboda um, wani yanki na zato zunubi ne irin wannan da yawa zunubi ne musamman idan zargi ne ake yi um, a kan abin da uh, babu tabbas babu hujja kuma ba haka ya faru ba uh, uh, fatan Allah ubangi sun sada ya ya sarkake mu ya kuma sa um, abin da aka faɗa a faɗa daidai. to muna ci gaba da karatun majalisar sarki kuma muna cikin inda malam yake magana akan muhimmancin yanzu mutum ya tsaya ya yi duba zuwa wane ne eh, wanda wanda yake sashi zunubi wato shaida. kuma wannan da ba da tafiya ka dora kai ba ya yi kasa eh, cewa shaidan eh, shi yake sa shi ya zargi kuma muka ce shaidan yana iyakacin kokarinsa ya cire shi akan agabobi eh, agabar farko agabar kafirci agaba ta biyu aka ce ta eh, ta bid'a agaba ta uku aka ce gabar kaba'ir manya-manyan zurbai to idan shaidan bai kama shi a wannan akiba ba wani akaba ta kaba'ir ba fa in qata hadhihi al-aqaba bi basmatin min Allah aw bi tawbatin to jihi, idan mutum ya tsallake wannan akabar ta kaba'ir wato Allah ya kare shi ko kuma a'a ya fada amma kuma ya samu ya tuba tawbatin nasuh wanda zai kubutar da shi daga sharrin wannan kaba'ir talabahu alal aqabatin rabi'a sai ya fara neman sa akan aqaba ta hudu wa iya aqabatu sagair tishi aqaba ta kananan kananan zunubai fa kare da hu min habil kubsan sai ya dinga auna masa ta da ma'auni wato kamar kamar ya dauki skeli sai ya dauki yar takarda sai dora akai sai ce kaga kaga takardar na sai ce skelin ko busawa bai wannan wato zunubin ba shi da wani nauyi ka gani ko ko ko an sa ma a ma'aunin An an sa mizanin ma ba ma za a ji ba ka gani ka ga takarda na dora ka gani ko motsawa bai ba to haka haka zai dinga rasa wani dan karamin abu an sa mizanin kama ba za a ba zai je ko ina ba to wa qala ma alayka idan ta nafsar ba'ira ma gashi ta da idan dai har ka ka guji manyan zunubi ba ka caca ba ka shan giya ba ka zina eh, eh, ba ka sata eh, ba ka shan kwaya ba ka in ka guji wa'in manyan wa'annan ɗan ƙananan ƙananan abubuwan da da za ka aikata menene ai ba zai cuce ka ba kuma a nan gaba a littafi ya yi bayanin me ka me kofur me shirk me ka ba'ir menene saga'ir menene lamam me kawai Allah Allah bi haƙi duk abituni bi gari duk a gaban Allah da zamu zo gare su awa ma alimta bi annaha tukaffar bi jinabi kaba'ir wa bil shin baka sani bane cewa wa'annan kananan zunuban nan idan ka bar manya ai shafe su ake ma ko kuma idan kai aiki na gari ai innal hasanati yuzhibna sayyi'ati in kai aiki na gari ai nan da zai shafe maka wa'annan kananan kananan laifin in ka bar babban kuma ana ce alladina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha da suke wato eh, eh, gudun suke nisantar manya-manyan zunubai da alfashi alfasha sai dai kanana kanana saka shi kansa ubangiji ai ya gaya maka ya ce in wannan karamin zunuban ne ka aikata um, kana cikin um, ba zai kama ka da shi ba wala ya zalu yuhawwinu alaihi amraha hatta yusirra alaiha to haka shaydan sai ta kaskantar masa lamarin yana su kai karami ne karami ne karami ne har sai ya zo ya zauna yana ta aikata kananan zunuban yana ganin cewa ba wani abu ne fa yakunu murtakibul kabirati kabirati khaiful wajilu wajilun najimu ahsana halan minhu sai ya zama wanda ya aikata babban zunubi amma yana cikin fargaba yana tsoron Allah ya tuye na dama to ya fi wanda yake karamin zunubi yadda wama a kansa sai zama ya fi shi ya fi shi fa inna israra ala dhanbi akbahu minhu saboda dorawa akan zunubi a ci gaba da yi kamar da Allah ke cewa walam yusirru ala ma fa'alu ya'lamun basu basu je su ci gaba sun ta dorawa akan abin da suke ba da hadisi sani al israra to wannan wato ci gaban da dorewa akan zunubi ya fi yin zunubin muni wala kabira ta ma'a tawbati wa istighfar ita kwa kabira in dai an cuba an yi nemi Allah to ta tafi babu ita wala sagira ta ba da israr ita ko sagira karba zarbi idan an ci gaba da yin ta ba a daina ba to ta zama babba saka karaman karaman zunubi ne amma ka zauna ka ci gaba da kai ce to ya zama kabira saboda wannan shi dorewar akan zunubin dorewa akan gashi ka san laifin kake wa Allah kusan mun yi magana nan akan girman laifi cewa za ta iya wa shi kansa laifin shi ne kabira da laifi amma ƙaramin laifi ka je kai ce ka kalli girman wanda ya hana ka ba Ba ka kalli girman Allah ba sai ya zama shi ma kabira saboda Allah shi ya hana ka ko mun kankancinsa ya kamata ka san cewa laifi ne amma ka ce ai dan wannan ɗan ƙaramin abu bari na ci gaba da yi to ba ƙaramin abin nan ba girman wanda ya hana ka akan idan ka ci gaba da yi baka damu ba shi ne ke mai da wannan abin ya zama ah, kabira وقد قال صلى الله عليه وسلم manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa iyyakum wa muharrakatin zunubi na gargade ku ku kiyayi zunubai da ake ganin su kanana da aka ake ganin su kanana ana wato an raina su ana ganin kananan abubuwa ne to ku kiyaye su ثم ضرب لذلك masalan بقوم nazaru bi falatin eh, min al-ardi ya buga misali da wannan da al'umma da suka tsaya suka sauka a wani waje a cikin ƙasa wato wanda ba mutane a ciki fa a wasa humul hatam kasa ce wace ba eh, kamar desert suka zo babu itace ta san ana cikin desert da daddare ana ana jin zafi ana so a kunna wuta a ji dumi ko a kunna wuta a ci abinci suka zo babu babu itace eh, faja'ala ya ji wa hada bi ojin wa hada bi oji kenan sai su je suna tafiya dan abin da aka dan samu wannan ya samu dan makamashi wannan ya samu dan makamashi dan bangare ta shaka za a zo wannan ya ko wannan ka dauko wannan har sai a suka zo suka dinga tarawa hatta jama'o hataban kafira har sai suka tara wanda abin ya zama kamar itace eh, mai yawa fa auka na fa da suka kunna masa wuta kuma wutar ta ci dan kadan wannan ɗan kadan wannan dan kadan makamashi da makamashi da ɗan ita ɗan karamin itace nan aka yi zo ya taruki sai ya zama um, um, za a iya fura da shi faka zalika sha'anu muhaqqaratil dhunubi to haka al'amuran ƙananan zunubai waɗanda aka gani ake aka raina tajtami'u uh, um, tujtama'u alal abdi ana tattara ta ne akan bawa wa yastahilu bi sha'aniha shi ko yana ta ganin ta kanana abu karamar abu ya raina ya raina sha'aninta yana gani ba wani abu bane hatta tuhulika hu sai ta halaka shi halaka shi yanzu wannan takardar da shaidan ya nuna ya dora maka akan mizani ba ga nauyin ta ba shin littafin menene ba takardu bane ai takardu ce takarda daya takarda biyu takarda uku takarda hudu har a zo 100 pages 200 pages sai ka dauki littafi sai ka ga yayi nauyi akwai littafin da in ka tashi ka dauka sai ka ji bayan ka ya ci kuma ta ka ci to haka in ka dauki karamin zunubi kana ta dauka kana dauka kana dauka to wannan karamin zunubin da kake dauka haka zai zama babban nauyi a kanka shi yasa idan shedan bai saka kai babban zunubi ba sai ya biyo ta kan kananan zunubai ta wannan hanyar zai kai ka aikata abin da ya fi kabiran mashari saboda shi wanda babban zunubi yana ganin cewa ya yi laifi ana zaton zai ji tsoro zai koma ya tuba in ya tuba shikenan shaidan ya shiga bakin ciki ya tuba Allah ya fi masa amma kai da wanda ke karɓar zunubi bai ma ya ma ɗauka cewa wannan ba wani abu ne saboda ya fada cikin kabirar wacce bai fita daga ciki ba shaidan yana farin ciki da wannan fa inna jamin hadhihi al-aqaba bil taharrusi wa tahaffuzi idan ya kubuce daga wannan akabar saboda wato ya yi tsantsani tsantsani kuma ya kiyaye wadda ba mu tawbati wal istighfari ya dawwama akan kullum yana tuba yana istighfari wa itba sayyi'atil hasana yana in yi aiki mummuna yana bin sa da kyakkyawa kamar yadda Allah yake ce a gaban manzon sa yake cewa wa atbi wa atbi wa atbi sayyi'atil hasanata tabha ku bi idan kun yi aiki mara kyau ku bi shi da aiki mai kyau aiki mai kyau yana shafe shi to mutum ya zama ya tsira daga wannan talabahu alal aqabatil khamisa sai shaidan ya bi shi ya je ya nemi shi akan obstacle na biyar wa hiya akabatul mubahati akabatul muhabatin lati la haraja ala fa'ilaha wannan ita ce akabatar abu ne mubahi wanda ya aikata ba laifi bane ba laifi ba fashagalahu biha an al-istikthari min at sai ya shagaltar da shi yadda ba zai yawan da'a ba kamar kallon movie movie dai wanda yake ba laifi bane a ciki kana kallon talabijin ana cewa assalamu alaikum sai mutum ya kunna ya kunna ya kunna talabijin sai an yi sallah sai an kira sallar Asa. ya je yana yin sallah assalamu alaikum ya sake kunnawa ba lokacin zikiri ba lokacin tasbihi ba lokacin karatun qur'ani ba lokacin karanta hadisi ba lokacin neman ilimi ba lokacin eh, wani wani abu eh, na ibada gashi dai ba laifi ba ne abin mubahi ne amma sai shaidan ya shagaltar da kai saboda shikenan in ma baka in baka kwashi zunubi ba ka rasa lada shi ne bai tashi a zero ba in bai kai ka inda zaka saba wa Allah ba to ya ja hankalinka da wani abin da shi kenan ba sabo bane amma kuma ya hana ka ya ɗauki lokacinka ina fata an gane lokaci jari ne ƙarfin mutum jari dukkanin minti ɗaya da ka cira ka yi amfani da shi wajen wani abu na wasa misali wanda yake ba haramun ba to minti ɗaya ne ka ɗauke shi daga zikirin Allah minti ɗaya ka ɗauki shi daga istighfari minti ɗaya ka ɗauki shi daga salatin mazan Allah minti ɗaya ka ɗauki shi daga karatun Qur'ani minti ɗaya ka ɗauki shi daga wani aiki da lasar kaga ai ka ɓata lokacin ka to gashi ba ko ba zunubi kake ba da za ka da kai wani abu mai muhimmanci shine Allah yake siffanta um, masu hankali ulul albabi yace alladina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim kullun suna tare da Allah suna zikirin Allah kullun suna tare da Allah suna saye suna zaune suna kishigire ba su da wani free time sun san lokaci yana da yana da tsada kuma za su yi amfani da shi aiki in ka ce la ilaha illallah ka kara kanka wani abu da lahira ko faman ya amal mithqala dharratin khairan yarahu ka ce astagfirullah sau ɗaya astagfirullah da ka faɗa sau ɗaya da nan an sa maka ladanta salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallam. ladan ya tafi yana nan yana jiranka. saboda haka shedan sai ya ja ka da abubuwa ya shagaltar da kai da abubuwa wanda ba laifi ba ne amma sai su rage maka yawan da'a wannan ijtihadi fincin ni ma'adi. wato ya ɗauke maka hankali daga tsayawa da dagewa da wato eh, sa effort a cikin neman guziri na lahira don duk abin da kai a duniya guziri kake ajiye kanka a ranar lahira so makamai a fiye an yi stadrikahu homin ha ila tarki sunani sai kuma a hankali a hankali sai dinga zuwa yana masa istidraji yana tafi da shi har ya zai fara barin sunna shi kenan ka ka ajiye ka ajiye um, eh, zikiri ka ajiye tasbihi ka ajiye eh, eh, salati wanda ake yi thumma min tarki ni ila tarki wajibati sannan a hankali ma sai mutum zai fara barin wajibai kana kallon bal in an kira sallah sai ka tsaya ana gama wannan match din sai a ce an gama arsenal da chelsea ka ce la'asar ta kusa aika ta safar manchester united da manchester city sai an gama kana nan ba za ka yi sallar azahar ba sai la'asar ta zo saboda gani kake in ka tashi daga wannan bal ɗin ka je kai sallah mu biyar za ka rasa wani abu an gane ko mm. saboda ka wato shedan duk shedan duk shedan abin da yake so kada ka tashi kai sallar nan daɗi ce shi an yi kiran sallah kana kallo gashi ba sa ko ko ka ko ka dauka cewa kallon nan ba zunubi bane to barin sallah ba to wa aqallu ma yunalu bihi eh, yaji al-arbah al-azimata wal manasil al-aliya to iyakacin mafi karancin abinda shedan zai samu a wajen ka wannan shine wato eh, ya tafi maka da ribanka mai yawa da manzanin ka madaukaki maimakon ka zama ka daga wajen Allah sau ta'ala sai ka tsaya inda kake aikin da zai ɗaukaka ka da aikin da zai baka riba da yawa a lahira ya hana ka to shi ke da bai sa ka zunubi ba bai sa ka saban Allah ba ko ba komai? ya hana ka dai abin da za ka je ka samu wannan ɗaukakar a wajen ubangiji subhanahu wataala walau arafa siyar lama fa wata ala nafsihi shay'an min min al-qurbat walakin nahu da bisiyar da ko ya san wato ribar da zai samu in ya shiga wannan kasuwar ta Allah da ba zai yadda wani abu na kusanci ya gushe masa ba da ya san cewa wannan kallon bal da minti 90 da yana kallon bal da zama yana cewa la ilaha illallah ko da karatun alkur'ani yake lokacin lokacin ya riga ya tafi amma mun ci casa'in da muke yi muna kallo da karatun qur'ani muke yi ko wani aiki na da kaga ai lada ne wanda ya tafi kuma wannan lokacin ya tafi ba zai dawo ba sai dai kuma a yi a gaba amma wancan kam ya riga ya kuce mana فإن جبن هذه العقبة ببصيرة تامة ونور هادئ idan ya kubuta daga wannan akabar da basira cikakkiya da haske mai shiryar da shi wa ma'arifatin bi qadri ta'ati wal istikthar minha kuma ya zama yana da ilimi ya san alƙadarin da'a eh, yawan eh, yi Allah da'a da kuma yawaita ta wakin latin bakami alamina da kuma karancin wato inda za inda ake tsayawa a port kamar yanzu jirgi ne za an je jirgin ruwa ne ake tijara da shi akan teku to amma port din uh, wato uh, berths kaɗan ne in baka je ba jirgin ka ba zai samu uh, shiga ba balle ka kawo kaya ka saya. an zo an zo ka kawo shi ka ɗebo da kaya ka zo kan teku ka zo port to ka riga ka san cewa idan baka je ga in baka je da wuri ba ba za ka samu wuri ba wani zai je shine kamar dai aljanna ai akwai wurare a aljanna wanda yake da takaitaccen mutane ko an ce an ce kokari min al lafiya to in ka san wannan ai abin da za ka yi ce tsere kake kana rage gengeniya don saboda ka samu wannan ah, ah, wannan abin so uh, wa tijara kuma ka san haɗin wato muhimmancin wannan tijarar taka wa karbin mushtari ka san kuma karamcin wanda zai saya ka san idan ka je ka yi tijarar nan ka je ka yi wa Allah aikin alkhairi Allah karimi ne abin da ka kawo masa in ya tashi baka sai ya baka abin da faka man ja'a bil hasanati falahu khairun minha haka Allah ce in ka zo masa da hasana saboda karamcinsa abin da zai baka ya fi saboda haka wani irin ciniki ne eh, wato eh, da ke cewa eh, oh, ciniki ne wanda tijjara ce wacce har abada ba za ka yi fada fada ciki ba in dai ka kawo wajen Allah zai baka kuma zai baka abin da ya fi wa man ja'a bis sayyi'ati fala yusa illa mithlaha wa hum la yuzlamuna wanda yazo kurin muna aiki ba za a bashi sakamako ba sai da misalin abin da shi ba za a dora masa laifin da bai yi ba gwargwadon sai a sa haka za a saka masa da ita ko ba za a sarrace shi ba to idan ka san karamcin wanda yake sayan kayan nan wa kadar ma yu awwid bihi tujjar kuma ka san kaddarar abinda zai baka wato sakamakon abin da ka kai masa fabbakhila bi auqatihi wa dhanna bi anfasihi eh, an an tataba fi girrifin shikenan mutum ya san wannan sai ya sai ya ruwan lokacin sa yawa shedan ruwan lokacin sai da gaskiya gaskiya tun da shi inda masa ya gaya masa mun ga shi gaskiya ba zai bata lokaci sai na wani kallon talabijin saboda ya gwammace zana na zikiri ba zai bata lokaci sai kallon wasa ba ba zai bata lokaci sai hira hira kawai mara ma'ana ba ba ba ba gulma wani kai ba ba zagin wani kai ba ba sauka ma hira ce kawai ta duniya to ba zai bata lokacinsa ba yana yi zai koma ga Allah wato ya yi rowa da lokacinsa ya yi rowa da numfashinsa numfashinsa ba zai ci amfani shi na surutu ba idan har zai bude baki ya ce la ilaha illallah astaghfirullah allahumma salli ala sayyidina muhammad subhanallah alhamdulillah allahu akbar numfashinsa wannan magana in har zai magana ya zama ya yi rowace ga shaidan ya yi rowace ga abin da yake kuma mubahi zai amfani da ita dan ya samu lada saboda ya san wannan faɗar da ya yi wannan kalmar da ya faɗa lada ne wanda zai samu a wajen ubangiji subhanahu to idan shaidan ya kasa samu sanan la labahu ado shi maki sai nemi shi alal akabatin salisa kan obstacle na shida saka kunga ya nemi ya kafirce bai kafirce ba amma fa nan fa ya samu mutane da sun kafirce ya nemi ya yi bid'a yaƙi amma ya samu wasu da yawa suna bidiya ya nemi ya yi kaba'ir yaƙi ko ya yi ya tuba amma ya samu wasu na suna ciki suna aikata ya nemi ya doda shi akan ci gaba da sara'ir da saga'ir ƙananan zanubai bai samu ba ya samu mutane da yawa ya nemi ya ɗauki lokacinsa na mubahi yana aikin mubahi maimakon ya aikin da'a ya samu mutane da yawa suna nan suna kan lambar suna wasan ba dai su yawa ba dai suna nan ah, shi ma ya kubuta kafin a zo nan ka mutum mutanen duniya mutum ne suka rabu <laughs> mutum nawa shaidan ya kwashe fi sabidin lahi saura nawa saura nawa yanzu a ce mutum da bai kafirci ba bai bidiya bai kabira bai eh, eh, dawama akan sakira ya san darajar lokacin sai bada mutum nawa ne saura kaɗan ne yawwa kalilan sai da ce so da ta ko su rifa asabi ko da sabi na ko aka ce wa kalilun min al-afi ɗan kaɗan ne ubangiji sau da kansa ya riga ya shida cewa wa'annan ɗan kaɗan ne mu kamtin an tafi da mu a wa'ancan ƙaƙabobin na farko to na shida wahiya aqbatul a'mal al marjuha marjuha al mafdula bi min al ta'at fa amarahu biha wa hasanaha fi ainihi wa zayyanaha lahu wa arahu ma fiha min al fadli wal ribhi li shughlihi biha amma huwa afdalu minha wa a'zamu ribhan ita ce akabar ayyukan da suke ababen rinjayarwa ababen fallacewa a kai na da'a wato aikin alhari ne guda biyu duk ibada ne amma ɗaya ya fi ɗaya lada ɗaya ya fi lada ko ɗaya fi ɗaya lada a wannan lokacin to sai shaidan sai ya kawata wa mutum ya yi wanda bai kai shi lada ba lada zai samu amma shi bakin cikin da yake yi kada ya samu maximum lada an gane ko saboda haka sai sai ya ɗawata maka wanda bai kai shi eh, eh, girma ba eh, li'annahu a ajiza an tasiri kamar mutumin da yanzu misali kyauta sadaka zaka idan ka samu wanda yake makwabcinka dan uwanka musulmi mabukaci kai masa ladan yana da yawa da akwai ladan ce makawa miskini ko akwai ladan bawa um, um, um, makwabci akwai ladan ce makawa dan uwanka musulmi akwai ladan zumunci hmm. kaga duk ya ta to sai in sa sai ya dan wani aka ko gaishe ka baya yi makwabcin da makwabcin ko magana baya da kai kaje ka bara wani ba laifi bane ba laifi ba ne ka ce ka samu lada amma ka hana kanka ladan makwabta makwabta ka ka hana kanka ladan zumunci ko ladan taimakawa maraya ina ina fata kuma kudin nan eh, eh, kyautar nan ba nan naka is limited ba wai kana shi da ba ya yi kyau in za ɗan kai wa'annan kai wa'ancan amma shedan sai dinga nuna maka inda yake eh, inda zai rage maka zakar ka samu cikakken ladan wanda ba za ka samu cikakken ladan ba sai sai sai sai eh, ya hana to eh, fi annahu lamma ajaza an tafsirihi asla thawabi طمئ في تقصيره كماله كماله في تقصيره كماله وفضله ودرجات ودرجاته العالية wato idan wato saboda shi shaidan tun da ya ajiz ya ajizanta ya kasa ya maka hasarar asalin ladan ya hana ka kai aikin alkhairin to sai ya kwaɗayin watakila ya hana ka samun cikakken lada sai sai tura ka inda za ka samu ladan amma ba za ka samu cikakken ladan saboda shi ba makinka ne ba fa ya son ka ci ba ne ta koya duk inda zai cuce ka duk hanyar da ce ka siya ne mai da zai cuce ka ah, fashagalahu bil mafduli an al-fadili wa bil marjuhi an al wa bil mahbubi lillahi an al-ahabbihi an al-ahabbi wa bil mardiyi an al-ardadahu sai ya shagaltar da shi da abin da yake abin da aka faranta a kansa da abin da yake shine fadil da abin da yake an rinjaye da shi da abin da akan maimakon ya abin da yake shine mai rinjayarwa ya je ya yi abin da Allah yake so amma ya bar abin da Allah ya fi so ya yi abin da Allah ya da shi ya bar abin da Allah ya fi yadda da shi akan wani walakin aina ashabu aka akaba to kashi man shawa da ya ce to yace amma ina wanda suke wani akaba ina suke ai ce na an tafi da mu gaba daya sauran mutum nawa ne suka rage a nan ma da shedan zai ga da shedan zai gani saura waɗanda suka tsallake wancan suka tsallake wancan suka tsallake wancan suka tsallake wancan in sauran mutum wasu zai gani shi kansa malam ibn taymiya ce fahimul afradu bin afradu fil alam yace wallahi wayannan ɗaiɗaiku ne a cikin duniya gaba ɗaya a duniya gaba ɗaya wayannan ɗaiɗaiku ne wal aktharuna da dhafara bihim fil akabatil awwal yawancin duniya shi ya riga ya gama da mu a cikin a cikin um, agabobin da suka gabata wani cili ya kafirce wani cili ya dilme cikin bidiya wani ya shiga harkar manya-manyan sabo wani ya shiga kananan sabo wani yana nan yana bata lokacinsa a abin da yake mubayi ba saban yake ba amma ya rage kansa lafiya tuni an gama ya gama da eh, al'umma ya ce fa'inna jamin ha fiqhin fil a'amali wa maratibiha inda Allah ta'ala saboda ita wannan kabar maka ma fitar cikin ta ai sai kana da wani irin ilimin fiqh sai ma ka san menene martabar aikin tuba ko sai ka san kafin ka san wani aikin ne ya fi amfani wani aiki ne ya fi lada sai kana da wannan ilimin ma na wanne ne ya fi soyuwa a wajen Allah subhanahu wataala wanne ne ya fi dacewa a yi a wannan lokaci zai fi samun eh, zan da sauransu to in ka fita daga wannan da wannan ilimin a cikin ayyuka da martibobinsa wajen Allah subhanahu wa ta'ala wa manaziliha fil fadli da manzilolinsa a cikin fadala wa ma'arifati makadiriha da sanin kudurinsu wacce mizi baina aliha aliha aliha wa safiriha da kuma rarrabewa tsakanin wanda yake madaukaki a cikin aiki da wanda yake kasansa wa mafduliha wa fadliha da wadda yake da fifiko da wanda aka fifiko a kansa wa ra'isiha wa maqusiha da wanda yake shine kan aiki da shugaba da wanda kuma yana bin shugaba wasu gidiha ko masuli haka da waye sai gidi shugaba waye wane ne da waye follower fa inna saboda a cikin ayyuka fa akwai leader akwai follower akwai shugaba akwai wanda ake bi isa Umar marhusan akwai wanda ke shine head akwai wanda ke su ne suke kashin sa wa wa ma ha akwai wanda ke shine colan aiki da abin da ke kasar sa kama fil hadisi sai kuma yadda cikin hadisi sai sayyidul istighfari an ya kolan abdu allahumma anta rabbi ah, cewa sayyidul istighfari bawa ya ce wannan hadisi da muka yi jiya allahumma anta rabbi la ilaha illa anta fadakta ila abdu wannan hadisin wa fil hadith al-akhar cin wani hadisi kuma aljihadu jihadu zirwatu sanamil amri jihadi shi cocoluwar eh, eh, wannan al'amari na addinin musulunci wa fi atharin a cikin kuma eh, wasu rayoyi annan a'mala tafakharat wato ayyuka sun zo suna kamar competition wannan ya ce na fi wannan ya ce na fi wannan ya ce na fi suna eh, eh, alfahari su da kansu alfahari fadda kara kullu amalin min ha martaba eh, ta ko wa fadda ko kowane ko madan fahari masiyacin filfahari nan sai zama sadaka tana da nisa a cikin fadala fadala a kansu wato shi sai a cikin wannan hadisi sai wato a cikin wannan dama sai da sauran ayyuka wala yaqtau hadhihi al-aqbata illa ahlu basairi was-sidqi min min al-ilmi ba ko wanda yake wato tsallake wannan akabar sai ma'abota basira da gaskiya a cikin ulul ilmi to fa idza najaminha idan aka samu bawa ma ya kuce daga wani abubuwa guda shi daga baki daya lam yabqa hunaka aqabatun yatlubuhu al-ajubu alaiha siwa wahidatin to babu wata akabar kuma da ta rage wa sheda inda zai kama mutum ko ya jefa shi cikin saban Allah ko rage masa lada ko ya tasiri da kiyayyarsa. sai a kafa guda ɗaya ita ce eh, ga wani a gaban ta bakwai la budda da homina wannan kan babu yadda za a yi wani ya kuma tafi cikin ita walau na jami'a ahadun lana jami'a rasulullahi wa anbiya uku eh, lana jami'a rusulullahi wa anbiya uku wa akramul khalqi alayhi da a ce wani zai kubuta daga wannan akabar da manzannin Allah da annabawansa da mafi girman halitta a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kuce gona a gaba wa hiya aqrabatu tasliti junjihi alaihi bi anwa'il adha bil yadi wal lisani wal qalbi wannan akaba ita ce shedan ya sallada sa akan bayan Allah da nau'i daban-daban na cutarwa da hannu da harshe da zuciya a yi musu budala a ɗaure su a kore su daga aiki a cutar da su a yi musu sharri da baki a zage su a gaya musu bakar magana a yi musu izgili kuma a ƙi su a zuci duk wanda yake duk wanda yake rundunar shaidan baya son ya ga mutum ya fita daga tarkon shi baya kaunarsa sai ka ji mutum baya kaunar waliyan Allah baya kaunar bayin Allah hassada da kiyayya kuma idan da akwai hanya da zai cutar da zai cutar da su izgili ne sharri ne cutarwa to wannan kam ba a fita daga cikinsa ala hasabi martabatihi bil khairi to ko gwargwadon martabarka ta alkhairi gwargwadon cutar ka zaka gaba wannan dole sai ka sai haƙura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai fita ba bai fita ba rundunar shaidan ba su bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai wane ne kai ba za ka fita ba fa kullama alat martabatuhu ajlaba alayhi eh, eh, eh, wa ورجله duk ko da yaushe martaba dan adam ta daga to shi ko shedan a lokacin zai fara wato koro uh, wa'annan rundunonin nasa da akan dawakai wasu uh, a gurguje a su kwane ko da kafarsu su taho wa zahara alaihi bijundi ya fara kuma neman wato taimako a kansa kenan da rundunoninsa su taimaka wato wajen cutar da shi wasallata alaihi hisbahu wa ahlahu bi anwa'i taslim ya dinga sallada masa rinjinoninsa da ahalinsa da nau'o'i da yawa na salladawa wa hadhihi al-aqabatu la hilata lahu eh, fi takhallus minha wannan aqaba gaskiya ba shi da wata hanyar da zai kubuta daga cikin fa innahu kullama jadda fil istiqamati wad da'wati ila Allah ta'ala wal qiyam bi amrihi jadda al-abdu fi igra'i sufa'ihi duk sanda mutum ya tsaya ya dage ya kyautata a cikin tsayawa akan hanyar Allah da kuma kira izuwa Ubangiji ta'ala da tsayawa da abinda Allah ya umarta a yi a cikin kowane hali in ka tsaya akan abin da kai iyakacin fahimtar ka wannan shine abin da Allah yake so a yi musamman idan ka gamu da mutanen da su abin da suke so ba abin da Allah yake so a yake so ba ko a rayuwa ko ina haka haka ciki ka ga abin da Allah yake so ka tsaya akai shi kuma wani ba haka yake so ba to idan ka ce kai za ka tsaya akan abin da Allah yake so to kana dagewa to eh, me yake faruwa sai ya ce um, sai su shaidan da rundunarsa su kuma sai su da makiya sai su dage a wajen garo maka wawaye wawaye ba kuwa fi hadin a gaba, labisa da matal har to eh, kana ci wannan wannan gaba kuwa to ka zo kuma ka shafi um, uh, ka dandana yaki wannan kuma ka saka musulken yaki wa akhadha fi muharabati al lillahi billahi saboda yanzu yaki ake kasa suke, sai ka shi fara yakar mai yakar makiyin Allah da taimakon Allah subhanahu wataala fa ubudiyyatuhu fiha ubudiyyatu khawas arifina wannan ibada ibadar ke bantantu daga cikin masana Allah ce wa ita samma ubudiyyatul muragam ana ce mata ibadar cirmuza hanci cirmuza hanci wala bi laha illa ulul basair tama ba wanda kuma yake farkawa ga wannan sai ma abota basira cikakkiya wala shay'a habbu ila Allah min muragamati walihi bi ajwihi wa i'adatihi babu kuma abin da Allah ya fi so akan cirmusa hanci da masoyinsa yake wa makiyinsa da kuma ba shi haushi wannan eh, ana so a fahimta a duba tsakanin mutum da mutum mutumin da baya son ka baya son ya ginka tare da alhari ko kana ko hmm. baya son ka so yake kullum ya ganta a cikin wahala to idan bai ga wannan ba bakin ciki yake yi idan baya son ya ka samu mukami in ka samu bakin ciki in kudi ne baya son ya ka samu in ka samu bakin ciki yake ba abin da kai masa ba amma shi bakin ciki yake to idan ka san mutum baya son ka samu idan ka idan kai masa ka nuna masa ka ko yana so ka kuka ko ka nuna ajizanci kai kuma ka nuna baka ba kai ba bakin ciki yake shi kuma shi bakin ciki kuma bakin ciki yake to shedan so yake da kasa Allah hanyar yakan shedan shine kai tabin Allah wannan abin shine turmusa hancinsa da sa shi bakin ciki da bata masa rai bakin ne so kada ka ji tausayin sa kada ka ji tausayin shedan makiyinka ne ka turmusa hancinsa a ƙasa kai tirsasa shi tirsasa shi din nan shine ka ba Allah kai abin da Allah yake so tare da sanin cewa shedan din yana kallon ka kuma shi kana yi ma dan ma shedan ya ji haushi da fatan Allah yana son ya ga ka tummuza hancin shedan ka ka wulakanta shi shine cewa kad ashara subhanahu wa ta'ala ila hadhihi al-ubudiyyati fi mawdi' fi kitabihi ubangiji sun da ya ishara ga wannan ubudiyya a cikin wurare daban-daban sa, eh, ahaduha qawluhu daya fadarsa wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman kathiran wasa'a eh, to yawancin fassara da na gani a wannan aya a wanda ya hijira fi sabilillahi zai samu wato waɗansu wurare da zai iya zama masu yalwa eh, malamin ya ce سمى المهاجر مهاجر الذي يهاجر فيه إلى عبادة الله مراغما وبنجي يا أمبتشي inda ake zuwa hijira ba ba wanda yake hijira ba inda ake zuwa a hijira fi sabilillah ya ambaci wannan abin da suna muragama muragama muragam ai annahu yuragamu bihi lahi wa saboda wannan wurin ana turmusa wato hancin makiyin Allah da makiyin ka idan ka ai kana wani gari ne an hana ka bautawa Allah sai kai hijira ka tafi wani waje inda za ka bautawa Allah to kaga ai anan ka turmusa hancinsa saboda ibada dai da baya so kai ka je ka yi addini da baya son ka yi da ya ji cin ya sa shedanu rundunoninsa sun hana ka bauta wa Allah sai Allah ya fitar da kai kai hijira ka je wani waje sai ka je kana yi kaga ai bakin ciki da wato ya same shi hancin musu hancinsa in ya isa ya hana ka mai matsala sai sama yana maka da sabon sai ake musu aka matsanta musu ko hmm. sai suka tafi madina suka je madina aka karbe su aka gina masallaci aka yi kiran sallah mutane suka karbe su suka shiga addinin musulunci aka bauta wa Allah to ai kaga iblis da runtunarsa a wani wurin bakin ciki suke bakin ciki saka idan an hana ka a wani inna ardallahi wasi'a kasar Allah ta da idan mutum ya isa ya biyo ka can ya hana saka uh, wannan kaga um, uh, malam ya ce an ambaci wannan muragam uh, saboda ya ana tirsasa hancin um, maƙin Allah da maƙinsa wallahu yuhibbu min waliyihi muragamata aduwihi wa adati shi kuwa Allah yana so yana so waliyansa yana son mu'minai su dinga tirsasa hancin maƙinsa su ba shaushi kama kala ala kamar da Allah yake cewa zalika bi annahum la tusibuhum zama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillahi wala yataquna mawdi'an yakidul kuffara wala yanaluna yanaluna min ajubin nailan illa kutiba lahum bihi amalun salih inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin ke wannan dan saboda su dai kan muminai da suke fita wajen yaki wata kishirwa ko yunwa ko gajiya ba za ta same su ba fi sabilillahi eh, kuma sai ce wala ya na mawdi an yagiza kufara ba za su taka wani mataki ba inda suke inda suke wato ba wa kafirai haushi wannan shine mahallin shahid cewa wani abin duk wani abin da ya yi, wanda zai ba wa kafirai haushi shi ne ce illa kutiba lahum bihi amalun salih sai an rubuta musu aiki na gari da shi wa qala ta'ala fi eh, mithl rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa atba'ihi fi mathali rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa atba'ihi uh, ubangiji ya faɗa a cikin misalin da ya bayar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da mabiyansa wa mathaluhum fil injili كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب يعجب الزراع ليكيد بهم الكفار mahallu shahidi gira yaqila bihimul kuffar dan saboda kafirai su ji haushi ashe ubangiji subhanahu ta'ala yana son a yi wa'annan abubuwa to in dai mutum bakin Allah ne to Allah yana son kai masoyinsa kai abubuwa na nagarta da da'a da bin Allah yadda za ka cuskuna masa bakin ciki saboda su abin da suke nema su kashe hasken Allah juna an yi yutfi'u Allah bi afwahi wa ya Allahu illa an cin nura so suke su kashe su jassar da hasken Allah da bakin su shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala su yake da cika wannan hasken nasa wa shar'an nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam للمصلي إذا سعى في صلاته سجدتين manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta wa wanda yake yin sallah idan ya samu rakanwa ya yi sujjada guda biyu ko kala ya ce in kana salatu tammatan kana ta tarkiman da shaytani idan sallar ta kasance cikakkiya to wannan ta kasance turmusa hanci ga shaytan ya ce kuma ya kira su mulki mace ne wato masu cin masa hanci shi shaidan yana ganin cewa ya sa ka kai wani abu sallah ka bata cika ba ya ce yana murna sai ga ka zo ka yi jira guda biyu sallah ka ta cika baya so faman ci abada eh, faman mura ga mace a muragamati adubihi faqad akhadha min as-siddiqati bisa min wafi wanda ya bauta wa Allah ta hanyar cirmusa hancin makiyinsa lallai ya karbi wani rabo mai girma a cikin eh, a cikin siddiqa cikin ko na cikin masu da masu gaskiya wa ala qadar muhabbatin abdi li rabbih wa mawalatihi wa mu'adati ajubihi yakunu nasibuhu min hadhihi al-maradama kuma wato gwargwadon san da bawa yake ubangijinsa da kuma wato da tsayawa kan lamarin ubangijinsa da yaƙar maƙiyin ah, ubangijinsa yake samun rabo na wannan ta musaci in ka dage kana bauta wa Allah ka dage kana aikin Allah ka ji ka dage kana yaƙar aikin shaidan to ka shiga fagen yaƙi ne ya mamakin ka ne shi yaƙar ka yake zaka in ka zauna kawai galaba zai akan ka ka sa sirke kawai ka ɗauki makami ka yaƙi shaidan tunda yakar ka yake shi ne kariya to wannan yakar da kake masa da cin masa hancinsa da kake yi duk inda ya bullo maka ka kada shi to shi kuma ubangiji yana so wa li ajli hadhihi al muragama humidat tabakhtur eh, humidat tabakhtur bain kuma saboda wannan muragama saboda wannan tursasa hancin shaidan a ƙasa aka yabawa alfahari da takama a cikin sahu lokacin jihadi in an zo yaki kada a fito ana wani eh, ba laka a jikin mutum a fito da ƙarfi a fito da takama a fito da isa duk sanda mutum ya fito cikin makiyansa ya fito da kasaitarsa da isarsa su yi shi sai bari ta kwarjininsa to bakin ciki suke sun fito su ganka a kare su ganka a lalace to kada ka yadda to haka in an zo jihadi kada ka yadda shi kada ku yadda shi dan ya gan ku a cikin wani hali ba halin takama ba mun zo yaƙi muka zo kuma mun san cikin biyu ne ko dai mai nasara ko mai shahada kuma duk mun yadda babu tsoro in Allah ya yau zamu mu tafi mu tafi wajen ubangiji in kuma ba yau bane Allah ya ba nasara wal hatta suna bina illa ihtal husnayni والتبختر والخلاء والتبختر عند صدقة السر حيث لا يراه إلا الله تعالى لما في ذلك من إرقام العجب ببذل محبوبه من نفسه وماله لله haka kuma aka yadda shi ma a yi takama lokacin da ake yin sadaka a boye da babu wanda ya ganka sai Allah don saboda wannan takamana a cikin jihadi ba ta sadakan nan wato shedan baya so baya so wato hancinsa yana cirmusa idan ya ga bawa yana bajar yana amfani da ransa ya fitar da ransa ya fitar da dukiyarsa saboda Allah subhanahu wa ta'ala wa hada babu min al-ubudiyya wannan babi ne guda a cikin ba a cikin bautar Allah wala ko wa yasluquhu illa al qalilu min an-nas kadan ne daga cikin mutane suka san wannan baban suke bin sa wa man zaqa ladzatahu wa ta'amahu baka ala ayyamihi duwal wanda ya dandana daɗin wannan baban ya dandana shi wato ya ji zaƙin sa wato sai ya kuka akan kwanakin da wa'anda ya bari bai wadan yaki ba sai ya kuka ya ciro duk shekarun da ya kamata ce yana cikin wannan yakin bai shiga cikin sa ba wa billahi musta'an wa alaihi tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billahi yace wa sahibu hadal maqam ma'abocin wannan mukami idan nazara ila shaytan idan ya kalli shaytan walla hada hu fi dhanbi ya kuma yi mulahazarsa a cikin zanubi ragamahu bi tawbatin nasu shikenan idan kai zanubi ka aikata zanubi ka kalli shaytan sai ka ga cewa shaidan shi ya sa ka kai zunubin tunda kaga ka zo wani mukamu ko kaga shi ne to raga muhubbi ta nasu sai ka sa hanci shaidan a ƙasa da mai tuba shaidan ya sa ka saban Allah in kai saban Allah ka kalla ka ga cewa shaidan ne ya sa kuma shaidan yana nan yana farin ciki kana cikin wannan saban to sai ka sa hanci hanci sa ƙasa sai ka tuba. sai ka zuba masa bakin ciki fa ahdathat lahu hadhihi al-muragamatu ubudiyyatan ukhra to wannan tirsasa ma shi hancin shi da kai kace bari ma ka ma dai bari ma dai kai maganin sa ka ma daina ka tuba wa Allah ma ya baki ciki ita kanta wata ibada ce sabuwa da ka samu fa hadhihi nubtatun min ba'di taif asrar tauba wannan nubta ce daga waɗansu um, abubuwa latifai na asirar na cuba la tastahin biha kada kai wa kada ka ka kada ka dauki kada ka eh, ka dauki wannan wa'annan abubuwan eh, da sauki wato suna da muhimmanci fala allaka la tafur biha fi musannafin fi musannafin fi musannafin albatta wata kila ba za ka samu wannan a cikin wani littafi ba sai wannan walillahi alhamdu wal minna wa bihi tawfiq um, yabo da ni mata ta daga wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma uh, tawfiq yana wajen sa to um, an zo matsaya uh, uh, lokaci kuma yayi da yardar Allah subhanahu wa ta'ala gobe za mu tashi akan al-latifa ta an yi latifa guda biyu ko mm. latifa ta farko ita ce cewa mutum idan ya tsaya ya duba aiki ya duba menene hikimar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin sashi a cikin fita tsakanin sa ce dan sai bashi a da tsibi kuma hikimar nan tana zuwa da ma'ana guda biyu ma'ana farko mutum ya samu ya bauta wa Allah da sunayensa da ya ga izzarsa ya ga karamcinsa ya ga birrinsa ya ga hilminsa ya ga gafararsa da sauransu na biyu kuma ya ga cewa adalcin Allah ne ya yi masa ya kafa masa hujja don ya kama shi da adalcinsa to ya zo da ifa ta biyu wacce eh, aka yi ita ce cewa idan dai bawa ya tsaya ya duba aikinsa da ainin basira ya ga cewa zuciyarsa ba abin da take bada sashi mummunan aiki kuma Allah shi da yake cike su aikin alkhairi ba zai gama wani alkhairi daga wajensa ba bacca zaka zai koma wajen ubangiji ya san cewa fannar Allah da rahamarsa da baiwarsa sai da sashi kyautar da ba aikin sa kuma abin da zai taimaka maka wannan wajen dawa da aka duba aikin zuciya da kuma wanda ke umarcin ka wato shaida to sai da ifa ta wuce zamu shiga gobe insha Allah subhanahu wata'ala idan idan Allah ya kai jiya mun yi wa mutane ta'aziyya mace mace da ke kuma muna ci gaba da yi kuma ana ta samun labarin rashe-rashe marasa daɗi akwai mai ɗakin malam abdulwahab wacce ta rasu shekarun jiya ya halima allah ubangiji ya gafarta mata akwai mahaifiyar malam hadi gwani mai jan karatu a gidan sarki ita kuma yau da safa aka jana'izar ta um, allah ya gafarta mata da dukkanin uh, musubi da ake uh, ta rasawa ko ina uh, musamman rashin shirya kano allah ya gafarta kuma Allah ya kare mu eh, Allah ya kawo mana ƙarshen wannan abu Allah ya sa mu cika da imani salati kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karanci fatiha إياك نعبد eh,